Isra'ila ta halaka akalla mutum 22 a Lebanon. Shugaban gwamnatin Jamus zai ziyarci Turkiya domin tattaunawa da Erdogan. An baiwa wata ƙungiyar da ke yaƙi da makaman nukiliya lambar yabon lafiya ta Nobel. Mukaddashin Firayim Ministan Lebanon Najib Mikati ya ce harin Isra'ila na tsakar dare a kan birnin Beirut ya halaka akalla fararen hula 22 tare da jikkata 139. shekara guda ne dai aka shafe ana rikici tsakanin isra'ila da kungiyar hezbollah bayan kungiyar ta fara taimakawa hamas ta zirin gaza a makonnin nan kuma rikicin ya sauya salo tare da komawa yaƙi bayan isra'ila ta rika ruwan wutan bama-bamai a kudancin lebanon da kuma birnin beirut hare-haren nata sun halaka wasu daga cikin shugabannin kungiyar ta hezbollah tare da aika sojoji domin yaƙi ta ƙasa a yayin da kungiyar kuma ke cilla mata rokoki daga sama a wani labari mai kama da wannan kuma isra'ilar ta yi harbi a kan husumiyar hange daga nesa ta majalisar ɗinkin duniya a kudancin lebanon Wani jami'in hukumar da ke kula da 'yanci rani ta ƙasa da ƙasa ya ce duban ɗaruruwan mutane ne yakin Isra'ila da Hezbollah a Lebanon ya ɗaiɗaita tun lokacin da lamarin ya fara ƙazanta. Jami'in ya yi gargaɗin cewa tallafin da ƙasashen duniya ke bayarwa ya kama hanyar ƙarewa a yayin da Isra'ila ke zafafa hare-hare a Lebanon. An shafe shekara ɗaya da fara rikicin sama-sama tsakanin Hezbollah da kuma Isra'ila bayan da ƙungiyar ta riƙa taimakawa Hamas a yakin da take yi da Isra'ila. isra'ilar ita kuma isra'ilar ta rika kaddamar da farmaki kan kudancin lebanon da kuma beirut a baya-bayan nan inda take cewa 'ya'yan kungiyar hezbollah take haƙo daraktan hukumar da ke kula da 'yanci rani ta ƙasa da ƙasa a gabas ta tsakiya da kuma arewacin afirka osman belbesi ya ce akalla mutane 690 ne suka rasa matsugunansu zuwa yanzu. shugaban gwamnatin jamus olaf scholz zai ziyarci turkiya a mako mai kamawa domin tattaunawa da shugaban kasar rajib tayyip erdogan shugabannin biyu za su tattauna ne kan rikicin gabas ta tsakiya da ke ƙara bazuwa da kuma cirani a cewar hukumomin jamus a yau juma'a ziyarar Scholz ta baya-bayan nan a Turkiyya dai ita ce wacce a watan Maris ɗin 2022 watanni kaɗan bayan ya kama aiki a matsayin shugaban gwamnati. Shugabannin biyu za su kuma tattauna yakin Ukraine da harkar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu da suke zumunci tare da alaƙar kasuwanci. Ko da yake yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza ya ɗan fara shafar dangantakar ƙasashen inda wasu jami'an Jamus ke ganin akwai buƙatar tattaunawa. Shugaban na Turkiyya dai ya sha cika sukar Isra'ila kan yakin da take yi a zirin na Gaza, inda ma ya ce yaƙi ne na ƙare dangi. To labaran na zuwa muku ne daga nan DW Hausa. Papa Roma Francis ya gana da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky a ɗazu a fadarsa ta Vatican a ƙoƙarin Zelensky na samun goyon bayan tarayyar Turai domin kawo ƙarshen yakin da ƙasarsa ke yi da Rasha. Papa Roman da kuma shugaban na Ukraine dai sun yi tattaunawar keke da keke ta minti 35 domin cimma burin ɗigawa yakin Ukraine da Rasha aya. Bayan tattaunawar tasu dai Papa Roman ya miƙa wa Zelensky wani fure inda ya buƙaci samar da zaman lafiya. Shi kuma Zelensky ya miƙa wa Papa Roman wani ɗan buta mai ɗauke da rubutu kan kisan da aka yi wa mutanensa a Bucha na Ukraine. Ana sa ran a yau Juma'a Zelensky zai zo nan Jamus domin ganawa da shugaban gwamnati gwamnatin kasar olaf scholz a ci gaba da ziyararsa a tarayyar turai To a yau Juma'a ne aka baiwa wata kungiyar da ke yaƙi da bazuwar makaman nukiliya mai suna Nihon Hidankiyo da ke Japan lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel Peace Prize ta bana. kungiyar da ya ta kunshi mutane ne da suka tsira daga wato harin bama-baman nukiliya da amurka ta harba kan hiroshima da nagasaki shugaban kwamitin na nobel yogin watney fridays ya ce an ba su lambar yabon ce ta bana a yayin da haramcin amfani da makaman nukiliya ke fuskantar barazana whitney ya ce kwamitin na nobel ya yanke shawarar karrama mutanen da suka tsira daga harin ne sannan kuma suka ci gaba da yaƙi da amfani da makaman nukiliya duk da raɗaɗin da suka ji da kuma walhalu da suka fuskanta shugaban ƙungiyar ta hidankyo a yankin hiroshima tomoyoki mimak ya yi kwalla a yayin da aka sanar da sunan ƙungiyarsu a matsayin wacce ta samu lambar yabon ta bana to ƙarshen labaran duniyar kenan. wanda Salihu Adamu Usman ya karanto mana. DW harkokin yau. a rahotannin mana yau za ku da cewa babu ranar kawo ƙarshen yakin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kamar yadda jaridar da target zaitun ta yi sharhi kan kashe-kashen rayuka da ake ci gaba da yi a congo muna tafa da shirin dandalin matasa da ji ka karu har ma da wasiƙunku masu sauraro amma kafin sannan bar mu fara daga najeriya Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Amnesty International ta bayyana damuwarta kan yawaitar cin zarafin 'yan mata a Najeriya, kama daga waɗanda ake garkuwa da su da ma a makarantu da sauran ma'amala a tsakanin al'umma. wakilin da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris na ɗauke da rahoto. Wannan matsala ta take haƙoƙin mata musamman cin zarafinsu na ɗaya daga cikin ƙalubalen da jinsin mata ke fuskanta a Najeriya. matsalar da rashin tsaro kama daga ayyukan ta'addanci da na 'yan bindigar daji ya ƙara ta'azzara ta domin kungiyar kare haƙƙin jama'a ta amnesty international ta bayyana cewa ta'azzarar lamarin ya sanya hatta jarirai ba su tsira ba balle a maganin 'yan mata da ma matan da suka riga su girma daga hannun masu wannan mummunan hali da ke barin illoli masu yawan gaske ga makoman yaran da suke manyan gobe Malam Isa Sunusi shine shugaban kungiyar Amnesty International a Najeriya ya bayyana abin da ya hankalin su a yanzu. Kowane bangaren Najeriya ana samun rikice-rikice iri-iri da rikicin Boko Haram ga rikicin 'yan fashin daji ga dai rikici iri-iri to yawanci waɗanda wannan rikici ya fi shafa su ne mata. Domin su 'yan matan nan su ne za su zo su zama iyaye to idan har rayuwarsu bata hau kan hanya ba to ba yadda za a yi su kuma su reni mutanen da za su zo su zama nagari sannan su jagoranci al'umma a nan gaba ya kamata duk inda aka sami irin wannan cin zarafi ko da guda ɗaya ne kada a bar shi a tabbatar an yi bincike kuma an hukunta waɗanda suka aikata duk da gangami na shawo kan matsalar ta cin zarafin mata da mata ke masa haƙoƙinsu kama daga na samar masa da ilimi da yanayi mai kyau da za su rayu maimakon samun sauƙi ƙaruwa take yi Shitnan Magaji ita ce manajar kula da gudanar da ayyuka a kungiyar Amnesty International da ta bayyana halin da ake ciki. Wallahi matsalan ina gan damuwan yana karuwa, damuwan na nan amma ba mu a gyara a kai. Kaga idan mun duba Jos wanda aka kwashe su ma kawai daga makarantu da aka fara shekara goma 2014 an fara daga Chibok mun ga kamar wasa ne. Muna nan muna tafiya yanzu ko ina za ya kwashe yara daga makaranta mata da maza kuma abin bai daina ba ba mu ga abin da yake don a tsare wannan abin ba masu bindigogi a daji suna kan yi an ka duba kamar ɗazuna magana maganan fyaɗe yana nan har yawar gobe bai daina ba. Ƙungiyar kare haƙƙin jama'a ta Amnesty International ɗin dai ta bullo da dabaru na horas da 'yan mata tun suna makarantar sakandare ta yadda za su shiga kamfe na jawo hankali akan yaƙi da cin zarafin da ake yi masu. Muhammad Maimunatu Ango ɗaliba ce da ke cikin 'yan matan da ake horas da su domin kamfe a kan wannan matsala. Ana taking advantage ɗin 'yan mata ne kanana da babbanayen. In na samu opportunity ina son zama kansala kan abubuwan can don ba na a dinga cin zarafin mata don wayansu mu ma haka suka yi har suka haife mu. Cin zarafin mata dai ya zama babban kalubale musamman gaza fitar da lamarin ta hanyar korafi bayan an samu zargin aikata shi wanda matsala ce da ƙwararru ke bayyana cewa na sanya gaza samun shaida ta ɗauka matakai na shari'a da suka dace. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya. To daga batun cin zarafi sai batun cin amanar ƙasa ko kuma zagon ƙasa. Gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar ta ɗauki matakin kwace takardar izinin zama 'yan ƙasa ga wasu tsaffin makarraban hamararriyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazum. Gwamnatin na zargin waɗannan mutane da aikata laifukan da suka haɗar da yi wa ƙasa zagon ƙasa da kuma haɗa baki da su da wato da wasu ƙasashen ƙetare kenan domin kawo ƙasar ta Nijar farmaki. Wakilin Mayamai Gazali Abdu Tasawa na da ci gaban rahoton. mutane tara da gwamnatin mulkin sojan ta kwacewa takardar izinin zama 'yan nijar su ne malam risa akbula tsohon minista kana shugaban kungiyar tawayen fal da mambobi uku na tsohuwar hukumar kula da harkokin sadarwar hamɓarɓariyar gwamnati wato malam fagui hamidu abdu da malam amadu ingadi hamid da malam abdulkadir muhammad mai lakabin mai dalili sai kuma malam dauda jibbo taku bakwai tsohon darakatan fadar hamɓararren shugaban ƙasa da malam musa mumuni mashawarci a fannin harkokin tsaro ga hamɓararren shugaban ƙasa akwai kuma waɗansu sojoji makusanta hamɓararren shugaban ƙasa kasar wato janar muhammadu abutarka da janar ibrahim walikarin gama da kuma kanal suleiman haruna gazobi kuma kungiyar yan wasanni ta bakin ɗaya daga cikin shugabanninta malama falmata taya ta ba da wannan mataki tana mai cewa doka da oda ta yi aikinta to ta ma daɗe da ba ta yi aikinta ba kuma wannan izina ce ga mai rabo kakin a zo ga haka an yi musu hannunka mai sanda ku bar wannan aiki ku bar wannan hanya ba ta arziki ba ce ku komo a gina ƙasa tare da ku kuma ƙasar da kuke gama baki da waɗansu munahikai da waɗansu 'yan waje su zo su kama ta hari ƙasar nan ta yi muku gata to takardar ga mun amshe ta wanda ke gida wanda ba a sani ba ma ya yi kuka da kanshi in Allah so ya amince alƙawalin gada shugaban ƙasa ya ɗauka sai mun kai sai dai yanzu haka akwai tarin 'yan nijar waɗanda tun bayan juyin mulki suka shiga gudun hijira kuma gwamnatin mulkin sojan ta ba da sammacin kamo su da amma wannan mataki bai shafe su ba ya zuwa yanzu akan haka ne kungiyar debusi toyen ta bakin shugabanta malam muhammadu ismail ta kira a gare su da su tuba tun kafin wannan doka ta hau kansu. An ce ana ba gawa kashi don mai rai ya gani ya ji tsoro. akwai da yawa waɗanda suke irin wannan aiki waɗanda wannan doka har yanzu bata shahe su ba kenan yana nuhin gwamnati ta ba su wani sa'a ne ko ko wani uziri na su tuba su dawo su daina wannan aiki na yi yima Niger zagon ƙasa. To amma Malam Siraj Isa na ƙungiyar Mojen ɗaya daga cikin 'yan Nijar da gwamnatin ke neman ruwa a jallo da amma matakin kwace takardar izinin ɗan ƙasar bai shafe shi ba zuwa yanzu ya ce wannan mataki bai zai hana musu ci gaba da gwagwarmayar neman maido da Nijar akan turba demokrasiya ba. Kowane lokaci Nijar dukkan wanda ya kwaci mulki da karfin bindiga to hakika sojawan sukan karya inda ba gaba su kama wanda suke so su cila sama wanda suke so da ya koma ɗan gudun hijira a matsayin mu na wa'anda ke gwagwarmaya ta sai an dawo da tafarki na demokaradiyya wani abu bai iya sa mu yi ƙasa a gwiwa sannan kuma za mu ci gaba da faɗa ma wa'annan sojawa gaskiya. Sai dai wannan mataki mataki ne na wucin gadi wanda kotu za ta tabbatar da matsayarta a kan shi kafin aiwatar da shi ko kuma yin watsi da shi. A baya dai kungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su Transparency International da Human Rights Watch sun soki lamirin wannan doka da suka ce ta saba wa ka'idoji da dokokin ƙasa da ƙasa. Sai da gwamnatin Nijar na cewa dokar ba ta wa dokokin duniya ba. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar niger. Yanzu kuma sai makwabciyar kasar wato Burkina Faso. matsalar tsaro ta tilastawa daban dabatar mutane yin hijira daga burkina faso zuwa yankunan arewacin cote d'ivoire mai makwabtaka da kasar galibinsu na samun mafaka ne a sansanin 'yan gudun hijira na new ringe a kasar cote d'ivoire inda suke samun cikakkiyar kulawa daga hukumomin abidjan kamar yadda za a ji a rahoton abdullahi mamman amadu sansanin 'yan gudun hijira ne mai kunshe da ɗakunan da aka gina da rumfunan kwano irin na zamani akwai sararin wankin kwanoni a nan da girke-girke har ma da wanke kayan yara a sansanin na ringe ami guda ce daga cikin 'yan gudun hijira da ta yanke hukuncin tsira da rai daga burkina faso ta ce na yanke hukuncin gudu ne don tsira da kaina da 'ya'yana domin yanayin tsaro ya ci gaba da taɓarɓarewa a sassa mabambanta na burkina ba wanda ya shawarce da na zo a nan na yanke hukunci ne da rabin kaina sai dai ba ma samun wadatattun kuɗin abinci a nan tun daga farko kuɗin da ake bamu suna isa amma kuma yanzu kuɗin ba sa isa komai ya sauya mata da ƙananan yara su ne suka fi ɗimbin yawa a wannan sansani na ƙasar cote d'ivoire sun gudo ne daga gidajensu sakamakon matsin lambar da ake fuskanta na hare-haren 'yan ta'adda baya ga yakin da sojojin burkina faso suke yi da 'yan ta'adda tare da tallafin dakarun sa kai na vdp da ke taya sojojin yaƙi adamu maiga ta sauka a sansanin tare da juna biyu sai dai a yanzu ta samu karuwa yayin da take cikin gudun hijira ilimin gari min ba su da ta ce tun da muka iso a nan muna ci gaba da samun kulawa da ci da sha ba wani laifin da muka gani amma kuma idan mun samu zaman lafiya da kwanciyar hankali zan koma gida idan kuma hakan ya faskara to zan ci gaba da zama a nan akalla 'yan gudun hijira dubu shida ne suke samun mafaka a sansanin na kasar cote d'ivoire mai makwabtaka da burkina faso daga cikin 'yan gudun hijira dubu sittin da shida da kasar ke baiwa mafaka sai dai ya muskuro na ɗaukar baƙin ne a matsayin masu neman mafaka saɓanin 'yan gudun hijira. Polon Yewe wani jami'in gwamnatin Cote d'Ivoire ne. Ya bayyana da kasar ke ci gaba da takalihi da 'yan gudun hijirar musamman ma gina musu matsugunai da ɗakunan zamani maimakon tantuna. Ya ce matakin ya fiye mana sauƙi ne a hakan na gina musu ɗakuna maimakon tantuna domin duk rumfa ɗaya ka iya tasan mana miliyan uku da rabi na kuɗin saifa. abu na biyu wannan tsarin ka iya bamu ɗaukar matakan gaggawa kai tsaye domin matsugunan da muka kafa mun yi su ne tare da tallafin masu aiki na cikin gida a cikin tsukin watanni biyu zuwa uku gwamnatin cote d'ivoire dai na taimakawa kowane dan gudun hijira da ke samun mafaka a wannan sansani da kuɗi sefa dubu biyar kwatankwacin euro bakwai da digo hamsin domin sayin kayan abinci a kowane wata rahoton abdullahi mamman ahmadu kenan yanzu kuma sai sharhunan jaridan jamus kan nahiyar afirka inda jaridar da ta zaitun ta yi sharhi kan cewa babu ranar kawo karshen yakin jamhuriyar demokradiyyar congo usman shehu usman na ɗauke da ci gaban sharhunan jaridar da ta zaitun ita ce za ta buɗe mana sharhunan jaridun jamus kan nahiyar afirka kuma jaridar ta yi sharhi ne a kan siyasar ƙasar mozambique inda aka gudanar da zaben shugaban ƙasa jaridar ta ci gaba da cewa barazanar ta'addanci da sauyin yanayi na addabar al'ummar mozambique amma duk da waɗannan ya kamata jam'iyyar firlimo mai mulki ta sake lashe zaɓen bana kamar yadda alamu tun gabanin zaɓen suka nuna haka tun gabanin zaɓen dai jaridar ta ce an baza jami'an tsaro ko da shike mozambique ƙasa ce mai saurin faɗawa cikin rikici kasancewanta a shekarun baya ta jima cikin mummunan yakin basasa sai kuma jaridar frankfurt allgemeine zaitun wacce ta ce kawo yanzu dai gwamnatin haɗaka a ƙasar afirka ta kudu na da ƙwarin gwiwa bisa kwanaki ɗari da ta yi kan mulki wato dai gwamnatin haɗin kan ƙasan tana da kyau A ranar 29 ga watan Mayun bana ne dai shugaban ƙasar Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa da jam'iyyarsa ta ANC suka sha kaye. Jam'iyya mai mulki ta faɗi daga kashi 57 a zaɓen da ya gabata zuwa 40 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa. A karon farko dai tun bayan kafa mulkin demokradiyya a shekarar 1994. wanda kuma sakamakon zaɓe ne da dole jam'iyyar anc mai fafutukar 'yanci dole sai ta raba madafun iko da sauran jam'iyyu wani sharhin da jaridar the target zaitun kuwa ta yi shine babu ranar rabuwa da kisan kai na mutane a jamhuriyar demokradiyyar congo jaridar ta ci gaba da cewa mako guda bayan da wani kwale-kwale ya nitse a kusa da lardin gabacin goma amma har wannan ranar an ci gaba da gama tsakanin waɗanda suka tsira da kuma jami'an tsaro alƙaluman hukuma suka ce kimanin mutane talatin da hudu suka mutu bayan nitsewa a jirgin amma kuma kimanin mutane ɗari biyar sun ɓace kawo yanzu a manufa dai ya kamata a yi jimamin rana guda wanda hukumomi suka ware don jimami ga mamatan amma kuma sai hakan ya samu ya rikide zuwa ranar bore masu boren dai sun mamaye harabar da ake ajiye gawawwaki a birnin inda suka ce suna bukata sai hukumomi sun baiwa kowane iyali ya koma da gawarsa ƙauyensu ya binne ita kuwa jaridar zu doce zaitun cewa ta yi Afirka ta zama jujin zubar da kayayyaki da ake kerawa a ƙasashen duniya. Jaridar wacce ta ziyarci ƙasar Ghana ta ce a wata kasuwa da suka leƙa ba abin da ake gani sai kayan gwanjo da aka saya daga ƙasar Amurka, Turai ko kuma daga China. jaridar ta ce wasu daga cikin kayayyakin gwanjon bai fi ma a saka su ko na shekara ɗaya kafin su gama lalacewa. A cewar jaridar wannan batun fa ba kayan sawa ba ne kawai, amma har da kayan shafe-shafen mata. Wannan matsalar ta kayan gonjo daga Turai ko China ko dai Amurka ba wai ƙasar Ghana ce kaɗai ke da su ba. amma za a iya cewa a kusan kowace ƙasar afirka ana iya samun irinsu. Usman Shehu Usman kenan da sharhunan jaridan Jamus kan nahiyar Afirka kuma ƙarshen jerin rahotannin da muka tanadar muku kenan